to shirye-shirye dai na mika mulki a matsayin mu na kwamiti makarban mulki sukan ba mu bayanai kuma saduwan da muka yi da shi na taimaki shugaban kasa ya tabbatar mana cewa ashirin da takwas za a samu ganawa tsakanin shugaban kasa da jiran gado da gwamnati da ke kan ga mulki za su nuna wa shi gaban kasa da jiran gado fadar gwamnati da shi da mataimakinsa. Wannan za a yi bukini a kundin gwamnati inda yake muku kuma mun karba bayanai a jiya a mika abin da ake ce da ita executive summary zuwa shi shugaban kasa mai jiran gado a ranar ashirin da wata ce halin da ake ciki kuma komai yanzu dai lafiya lau babu matsala kamar muke gani za a samu komai cikin lumana. Barista Solomon Dalun idan muka duba matakin shirye-shiryen karɓar mulki kyan daga ɓangaren ku yanzu ƙasar tana cikin na matsalolin rashin wuta rashin mai rashin abubuwa daga san sun yawa kana ga wannan busai rage bikin nan armashi ba? eh wannan abubuwan da suka faru ita ci namu ta nuna damuwa jiya bayan da ta zo na ta samu rahoto cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasa suna akwai nasara irin da saka mu ya aka shiga ciki amma yau an samu dan sauki ko da yake wannan abubuwan da suka faru mun gane cewa zagon kasa ne an yi domin a kai wa ita shirin mika mulki hari saboda a shafa wa gwamnati mai zuwa bakin jini a bar mata kuma gada fitina da masifa a kasa amma dai mu gwamnati mai zuwa babu tsoro babu gudu babu ja da baya mun daura da mara mu yi wa kasar nan aiko da wani hali muka samu kasar nan za mu ci gaba da dau matakai na mika namu gudumawa domin mu dawo da mutunci da martaban kasar nan saboda ba mu saurata ba kuma ba mu kadu ba amma dai akwai irin waɗannan kamar yadda ka faɗa a ƙasa. Am barista idan muka duba shi kansa bikin da za a yi wai wani irin biki ne za mu 'yan Najeriya za su gani ne za a yi babban biki ne ko kuma ƙarami ko matsakaici. A matsayin mu na gwamnati mai zuwa ba mu ga hujjan yin kaitaccen ciki ba domin ne halin da yan Najeriya da suka bamu kuri'a suke ciki ba su cancance mu ce za a je a yi wani buki ba. Amma shi shirin bikin da a hannun mu take ba tana hannun gwamnati mai ci ne saboda haka tana iya ta shirya biki domin ta yi ɓadda sawo falin nan ta yi birgiman hankaka kafin ta tafi amma gare mu gwamnati mai zuwa wanda jama'a ne suka bamu a hukunci ba bamu amana na bautawa kasar nan ba mu ga ta cancanci a yi wani kayataccen biki ba domin a ga talaka na fama da yunwa sai a zo kuma masu hannu da shuni suna rawa suna ci suna sha a yi wannan ba alheri ba ne amma dai inda ba hannu mu take ba sai dai mu hakura mu gani mu dai a bamu mulki